da ke unguwar kofar mai a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar sha bakwai ga watan ramadan a dabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida miladi mun haɗu a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wa lakum mithlu ma taraka azwajukum in lam yakul na walad fa in kana na waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn kuma yau ma dai za mu tashi farkon da aya ta sha biyu dama jiya mun yi tarjumar ta yau za mu kalli gaban da suke da bukatar ƙarin bayani a cikin sai mu fatan mu Allah ta'ala ya sa mu karanta daidai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 من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله والله عليم حليم نعم الله تبارك وتعالى كده بلتشا ولكم نسو ما ترت أزواجكم إن لم يكن لكم ولد ما إذا ما تنكو سكر رسول تزاق الكي ربي نين دوك يسو إن يكسن سيباس لآية أن يعمفاني دلفز ولد أنا لكم قوتا نوج قوتا مس domin lafazin walad yana ɗaukan bintun yana ɗaukan ibnun to da haka in dai wannan matar ba ta da da mace ko namiji sai ta rasu to a wannan gurin kuna da wato miji zai gada da wajen rabu gada da gurin matanku rabin dukiya fa in kana kunna waladun in kuma ya kasance suna da ɗaya a lokacin da suka rasu ya mace ko da namiji ko kuma da yawa lakum rubu mimma taraktum to kuna da ya bisa kuɗin abin da ka bari misali idan kuɗin da suka bari naira miliyan ɗaya ne amma ba ta da ɗa ta mutu ta bar shi. ta mutu dai ba ta da ɗa to a nan mijin zai ɗauki rabi shi ne miliyan dubu na dubu ɗari biyar amma sai ya kasance kuma ta rasu amma tana da ɗa ko ya ko ƴaƴa to a wannan lokacin kuma za a ba miji rubu'i ɗaya bisa hudu shi ne ɗari biyu da hamsin da alamun gane wannan amma min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya an fitar da wasiya da bata wuce wani tare da dukiya ba sannan an biya bashi to abin da ya saura a nan ne kake da wannan kaso kamar yana faɗa jiya malamai sun yi ijma'i akan cewa ana farawa da bashi kafin wasiya sai an biya bashi sannan sai a biya wasiya na faɗa nake abu uku za a yi za a biya kuɗin da za a yi hidima binne shi da ne da sauransu a kai shi sannan za a zo a cire bashi sannan bayan bashi in yayi wasiya za a cire wasiya abin ma bakiya abin da ya saura to sai a rabawa magana Allah tabaraka wata'ala ya jiyo kan mata yace wala kunnar rubu mimma taraktum in lam yakul lakum mal in ya kasance ba ku da ɗa. to rabon da ke tabbata ga mata shine rubu'i an gane ko mutum ya mutu amma bai da ɗa ya bar naira miliyan ɗaya to abin da za a ba matarsa shi ne dubu ɗari biyu da hamsin in babu ta? wannan ko mata biyu ne ko uku ne ko huɗu ne ko ɗaya ne wannan ɗari biyu da hamsin ɗin shi za a ba su zai karaba a su. fa in kana lakum dole. amma in ya kasance kuma kuna da ɗafa lokacin da ka rasu ta ko ɗan wani ka rasu ka barta to falahunna thumul mimma taraktum to abin da ke tabbata ga mata a wannan yanayi shine ɗaya bisa abin bisa takwas a cikin abin da kuka bari shi ma dai min ba'di wasiyatin na biha aw bayn bayan wasiya da kuka yi da bashi an cire wasiya an cire bashi sannan za a ba za a ba ka wannan kaso to sai ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan wa in kana rajulun yurasu kalalatan malamai suka ce wato kalalatan an mai fataha ne alal masdar nan mazari ne kalalatan mazari ne an gane wasu maskaci a'a wato an yi mai fataha ne wato akan fa'ili da ba ambata ba yadda zancen yake in ka kana rajulun yurafu maluhu kalalatan in ya kakance namiji ne zai gaji za a gaji dukiyarsa kalala an gane ku? ke ne kalala dan ya ce wa in kana rajulun su kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun idan mutum ne za a gaje shi a matsayin kalala namiji ko mace za a gaje su a matsayin kalala in ya kasance namiji ne za a gaje shi a matsayin kalala ko mace za a gaje ta a matsayin Kalala. amma walahu lahu akun aw ukhtun sai zama wannan namiji ko wannan mace da za a gaje su a matsayin kalala suna da dan uwa kwaya ɗaya namiji ko ɗan uwa mace to a nan gurin fa kulli wahidin minhum masudusu kowanne daga ciki za a ba su ban obata idan mutum za a gaje shi a matsayin kalala to abinda za a ba wanda zai gaje shi ne one over six an gane ko amma fa in kanu aktsara min dalik in ya fa dan uwa ɗaya fa ko dan uwa biyu to fa hum shuraka'u fi fi sulh za su ya ne a cikin wani uwa ko su goma ne to amma menene kalala kalala wanda da cikin malamai suna ganin kalala shine mutumin da bai da da wasu malama ka ce duk mutumin da bai da da sunansa kalala ko da ku yana da iyaye amma sai dai wannan magana tana da rauni duk da an rawaito daga Abdullahi dan Abbas sai ne daga cikin maganganunsa da Abdullahi dan Umar sannan sun kafa hujja da cewa qul illahu yuftikum fil talala in imru'un halaka laysa lahu waladun sai kace to kinda wannan aya ta faɗi wannan wanda bai da da ake nufi muna gane amma jumhurin sahabbai da malamai abinda suka cewa kalala shine malla walada wala walida lahu malla walada wala walida lahu shine wanda ba shi da ɗa ba shi da iyaye bai da ɗa bai da iyaye shine kalala wanda ya zama bai da ɗa bai da iyaye wanda ya zama bai da ɗa bai da iyaye shine kalala idan mutum ya zama laisa lahu aslun wala far'un ware. bai da asali bai da reshe asali ne iyaye reshe ne yaya sai zama mutum bai da su to shi ne kalala muna gane shi sa Amir Sha'bi yake cewa su ila Abu Bakr radiyallahu anhu anil kalala fa qala an tambayi sayyidina na Abubakar game da kalala sai yace inni ha fiha da ra'ayi. ni zan faɗi. abin da zan faɗa da ra'ayina fa in kana tawazun fa min Allah wa in kana kafan fa minni wa min ash-shaytan in ya kasance daidai to wannan daga Allah ne amma in zama kuskure daga garin ne da kuma daga shaytan araku ma kala alwalid wal walad ina ganin shine wanda bai da iyaye kuma bai da yaya falamma tukhlifa umar radiyallahu anhu qala yayin da aka halifantar da umar Allah ya ƙara masa yadda sai ce inni la astahi min Allah an da shay'an qalahu Abu Bakr radiyallahu anhu yace ni ina ina ina jin kunyar nayi fatali ya abin da sayyidina Abu Bakr Allah ya ƙara masa yadda ya fada mana shi ma ya tafi akan kalala shine malla walida wala walada lahu man laysa lahu aslun wala far'un warith Allah mun gane sannan da rabu kalli asali hadisin jabir cewa aya ta sauka akan jabir kuma a lokacin walam ya kullahu yawma nuzuliha abun walabnun a lokacin da aya ta sauka bai da da bai da uba لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أغد babanta a ranar بنتا أرانا يكون وآية الكلالة da في آخر أمر رضق في آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ayar kalala ko ta sauka ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara sha'nu jabir bayanin bayanan li murad al-aya li nuzuliha fihi sai zama abin da ya sauka kan jabir shine bayanin aya da haka dai mu fahimci cewa kalala shine wanda laysa lahu aslun wala far'un wal duk wanda bai da bai da akali bai da reshi mana bai da iyaye bai da ƴaƴa a matsayin wanda za su dace shine kalala wannan shine kalala to wannan kalala din shine Allah ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun in ya kasance mutum ne za a gaje shi namiji a matsayin kalala ko mace ce za a gaje ta a matsayin kalala an zama gane kalala ko ko namiji ko mace za a gaje su a matsayin mai kalala sai ya zama suna da akun aw uktun mana da dan uwa namiji ko dan uwa ko dan uwa ko dan uwa ta mace to abin da ake ba dukkan kwaya ɗaya shine fa likulli wahidin minhum masubi to amma mu gane nan ana magana ne ɗan uwa li ummin saboda qira'ar wasu daga cikin magabata kamar ka dauko qira'ar sa'ad inna bi waqat to ta faɗa ta wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw ra'atun wa lahu akhun aw ukhtun li ummin yakan ana nufin li ummai ina ake magana shaqiqi da kuma li abbi shine وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم أتنكر سورة النساء wannan ita take magana akan li'amai da li'ubbai da li'abbai shine wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus ko namiji ne wani uba da za a bashi in mace ne zai gado zai gaji wani matsayin talala wani over six a ba shi da alamun gani amma ɗan uwa wanne li ummi wanda uka da uwa ɗaya wanda uka da uwa ɗaya ka rasu ba ka da mutum ya rasu bai da iyaye bai da 'ya'ya amma sai ɗan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya waɗanda suka haɗa uwa ɗaya to da aka za a bashi 1 over 6 a cikin wannan dukiya amma sai zama ba ɗaya bane biyu ne zuwa sama shine fa in kanu akthara min zalika sannan in sun kasance sama da ɗaya ne to nan gurin fahim shuraka fi sulusi za su haɗu ne akan 1 over 3 dukiya za a raba ta gida uku a ba su gida ɗaya lala mun gane to amma a nan gurin ba za a yi da zakar bisu lahazin ɗan sayin ba inda al'ummai ne suka haɗu shi ne karanta littafin rahabiya da rabon gado sai wannan sulusin sai ce wai ya wil inaf inaf wa zukuru fihi kama kan awdaha al da mata da maza daidai za a yi musu anan gudu dama an ce in every general rule there must be an exception din da ga wata gamammiyar doka to za ga cewa akwai exception lizzakar misalin hamdul unsiyaini akan kowa da kowa ne amma an zo ana maganar da fa. a nan gurin ba a lizzakar mista hajjal ɗin sai sai dai a daidaita mace da namiji a gurin daidai za a raba musu duk suya a ce mata ne guda biyu da namiji guda uku kaga in rabo za a kan lizzakari da hajjal ɗin sai kaga matan na za a ba su ɗaɗɗai su biyu mazan na su kuma za a ba su biyu kaga sai an kasa duke gida takwas amma in a wannan babin ne za a gaji mutum a matsayin kalala kuma al'ummai ne za su gaje shi aka ba su wani obatiri wannan wani obatiri ɗin, to za a zo a raba ta ne gida biyar kowace mace ɗauki gida ɗaɗɗaya kowane namiji ya ɗauki ɗaɗɗaya saboda anan gurin wai ta wil su wa zukuru fihi kama kan auzar almasu mana gane ha akwai wata matsala a zabi ake ce mata matsalatul mustaraka a ce mutum ya mutu ya bar mace ta mutu bar miji bayan ta mutu bar miji kuma ga uwa ko kaka mu ɗauka ga uwa sannan tana da ‘yan uwa maza guda nawa tana da ‘yan uwa guda biyu wannan ko maza ne ko mata amma uwa suka hada lala mun gane uwa suka hada sannan kuma suna da ɗan uwa wanda yake shi kuma wannan ɗan uwan wato shakiki ne kaga ga miji ga uwa ga ɗan uwa guda biyu muna gada li'ummai ga ɗan uwa guda ɗaya li'abbi to kaga abinda aya kice a nan gurin gurin rabo miji ne za a bashi tunda ba ta da da'a ya kamata mu karfi tana kan abin da muka ba miji ba shi da ba ita ba ta da ta musu tabin miji nawa ba miji za a ba shi rabin dukiya nawa za a ba uwa sudisi saboda mai saboda akwai yan uwa da haka za a ba uwa sudisi sannan yan uwa kuma wannan li'ummai za a ba su nawa 1 over 3 in ka da dukiya ta ƙari. domin za ka don asalin matsala ɗin shida ne a cikin shidan nan za a ba miji uku a cikin shidan nan za a ba uwa ɗaya shi ne sudisi mijin an ba shi uku shi ne nisbe uwa an ba ta ɗaya shi ne mai sudisi to sannan ‘yan uwa kuma za a ba ta nawa biyu shi ne sudisi da haka da matsalar asalin matsala ɗin shida ne to ka ta ƙari to shi wannan wanda yake da azbi ko shakiki wanda yake shakiki shi bai samu ba shakiki bai samu ba shakikin matan ne ma'ana sun haɗa uwa ɗaya da uba ɗaya kada an bawa an bawa miji an bawa uwa an bawa an ba ƴan uwa ne ummai guda biyu dukiya ta kare shi wanda suke shakiki da ita ba a bashi ba to wannan matsalar malamai sai suke mata hukunci guda biyu muna gane ake mata hukunci guda biyu waɗanda ɗan uwa zai zai ce wannan matsalar ta faru a zamanin umar ɗan kasuwa an kawo mata da haka umar ya ba muji nisfi ya ba uwa sulusi ya ba ‘yan uwa da umar sulusi sai dukiya ta ƙari da haka ‘yan uwa ko ɗan uwa wanda yake sun hada uwa ɗaya uba ɗaya da mamacin sai ya samu umar ɗan kasuwa sai ce har anna abana kana himaran alasna min ummin wahid kaddara ba mu da uba kuna gane ha a karaci da ke a ce dai kaddara ba mu da uba ko ba ma ba na fi ma ya mahaifinmu jaki ne hakki ne a ciki to amma ya amiral mu'minina ba uwa ɗaya ce ta haɗa mu ma ai ummai ne in an cire uban mu ma ummai ne ya Allah mun gane fashar raka bai na musu umar ya ce to su ma su wannan gane a matsayin la'ummai to haka usman dan Afan shi ma da irin wannan matsalar ta zo shi ma irin hukuncin da ya dauka kenan kuma wannan ɗaya ce daga cikin maganar da abdullahi dan mas'ud ya faɗa da zai ibn sabi da abdullahi Ɗan abbas da ko manyan malamai masana sun yadda a sharaka shakikai a cikin wancan rabon na li'ummai da alamun gane matsalar to amma ali ibn abi talib la yushriku bainahum bal yaj'alu thulutha lil awlad li awlad al ummi wala shay'a li awlad al abawayn shi umar ashi sai na alkaya wannan rabo na sulusi na li ummai ne me yasa saboda su wadancan shakikai a nan gurin a matsayin asaba ce kuma dama duk mutumin da zai zo a matsayin asaba zai ci da Asibi? zai iya cin kaɗan zai iya cin da yawa zai iya rasawa to da aka sai ba su a wannan babu shine sai riga sai rasa muna gane to wannan matsala haka take to shi ta yake wa in fa in kanu akthara min zalika fa mushraka'u fi thuluthi amma kuma min ba ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wannan zai faru ne bayan bashi da wasiya an fitar da su sannan ba shi da wasiyar da za su tabbatar da su ya zanto wanda ba masu cutarwa ba ne mana ya zama an yi adalci a ciki kai alwasiyar da za ta cutar da magada kuma kar a yi bashin da ba na gaskiya ba ne nan ma a cutar da magada dole komai a yi shi daidai da daidai akan adalci Allah ya ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce umarni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alimun halim Allah ta'ala masani ne halimun kuma hakuri ne subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya shafi wannan ayat Allah ta'ala ya ce tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-'azim ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نعم بان الله لما كما قالوا اتكون wannan ayoyi guda biyu sai ce tilka hududullah wadannan farallai da rabo da Allah madaukin sarki ba magada gwargwadon kusancin su da mamaci gwargwadon bukatar su yace wannan iyakoki ne na Allah haka Allah yake so a raba su dan haka wa man yuti'i Allah wa rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula da harkokin gado yayi su yadda ya kamata yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah zai shigar da shi aljannatai wadda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha za ka dawwama a ciki wa fawzul azim wannan rabu ne mai girma wannan ya hada duk lokacin da kai wa Allah da'a duk lokacin da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a baka da hukuma ta gidan aljanna kuma shiga aljanna shine rabo mai girma shi yasa yace fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur kuma wannan yana nuna cewa iya daga cikin abin da yake sa wato dan adam shiga aljanna shine yi wa Allah da'a da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sa Allah ya ce man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa ana yajiwa akan cewa dan dai ka kare shi dan ne duk abin da ya faru to aka kare shi sunna a ake tuwar da ya kama kan shi ranar kiyama ba wani wajen ba wani shaidi ba wani malami da Allah zai tabbaye ka ka bi shi ko baka bi shi ba ingantaccen da nake tambaya don kaɗai na tambaya cikin ko shi ne mara zauka waye ku zai da shari'a da cikin sabon da masu wane sai idan duniya za ta ce biyan ba ubangiji na shi ne Allah za a tambaye ku ma fi jinuka in ka yi gina da gaskiya za ta ne za a tuna rasulun za cikin za ce za ta me na kuka game da wannan mutum sai eh, ya kawo da asarar ce shine annabin da Allah ya yi kuma ya zo mana cikin Qur'ani ya zo mana da sunna ya zo mana da shari'a kuma mun ko nan nan kan sallallahu alaihi wasallam wanda yake tambaya su da kuka shiga aljanna malamin ya ba shi wani ta ba shi shi ta ba wanda kai da su ne ga Allah mun ga Allah kuma da kuma addini ne kuma shi a cikin mutuncin nan shi ne waɗanda ta adai da Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ta mazala da kanta ke cewa kullu ummatin yadkhulun aljannata illa man duk wannan jini na kuma ta sai ya shiga aljanna sai dai wanda ya ya yi shahabu kace wannan ya fada ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mana cikin labari duk shiga aljanna zalla sai ba da takai wanda ya shiga da shiga aljanna wanda ya shiga da shiga yace man aqa'i دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دول بينهم داء ومن يشرع الجنة دول يشترهم من يشرع الجنة شاء الشكل الذي كثرة قوة أما بند أن غمد الجنة في تحنا داوين جاية هو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بذلك خير وآخر التعبير nisa ba a rawa amma sahabban da suke kai shi ba a mugira ɗin shi ba da abdullahi bin rawa ta ce a'a muna nan mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta ya ya ba ta kasu da shi sai na haka dai wallahi shi ya wasu wannan bilki da ya na kuma wata abu hurairah yana ba da tsoro cewa in sun yawa yau ne da ba ta buge da ba har zuwa samun marwa ibn haka. ya tura ake kan baya da matan da nan cikin mai bayani dalla dalla cewa a misali yana wayi gari da janaba kai ya amma kuma a cikin shi da haka ga da muka fara bugu da kaka da gare kuma an kan ya fito wani malami ta wuce a annabi wai kare da malami a ka wanda ya yi shi fi shi shi ma da ya san da annabi sai shi sala dukkan alƙalin mutum kaza ana da maganganu cikin wani cewa idan su annabi ko ko wannan in hadisi ya inganta shi ne mazhaba da haka duk lokacin da hadisi ya kaza wanda yake mazhaba duk mazhaba duk wani mafi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ala min yasir da duk wanda ya tsaka ba Allah ya tsaka ba kan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ya ta'addi hududa sannan ya ce ya kiyawo Allah da zaka ta da zaka ba bidin gudanar kan

إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أن يكون لكم الخيرة من أمرهم ومن يأتي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كما رواية مكة المؤمنين من مؤمنا إذا أنا دلوقتي أمر عندي إن شاء الله شيء إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا أنا دلوقتي قلت أمر أن يكون لكم الخيرة من أمرهم. بدون ذلك من الأمر Allah ya lam yakfi dara rasul duk wanda ya saba Allah ya saba da Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake nufin ne kamar zan da tsara kabila ya kafa bayyanan nan kan isa duk da shi da ke zalika da annahu shaqqun la rasul wannan ya tana shi ne saboda in saba Allah ta saba da wanda ya da ta da da Allah ya kuma da sani ba kai wani shi ta kallon na kan kuma gana cewa abu sunna sunna abu sunna abu sunna ko da yasa an samu sun tare ba su abu sunna ne ne ka eh ne da kace kake son manzo Allah to shi manzo Allah ya abu kowa da haka hanyar ta a cikin addini ta ta kowa hanyar ta mu ta ta ibn kaymiya shafi sai ibn kai shafi ta ibn kashe shafi wani malami da suka ji suna ha kuma idan ka kashe duk wani malami da ba suna ba to ko wani ɗari ta kai, hanyar da ta ana tsafta kuma babu hukunta ta hanyar da kuma ya yana ba sama da ne sama da tsayawa kan sunan da zan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu abin da zai kasance mutane ke sunna yanzu misali a ce ana so a yi wa annabi salati kowa ya ce salatin da annabi ya koyi shine salatin ibrahimiyya za a samu sabani kowa ya ce amma tun ba da wani yake jima a kan sun yaya da shi ne wuri da shi in kada ko shi tijjani sun yaya da shi ne da shi in kada shi ya ci wani yaya da shi ne da shi ba in ka ko shi a kasar gida ne wani yaya da shi ne da shi ba in ka ko shi mai canji a wani da shi ne da shi ba in yanzu da wannan ne da ya ta na ba su da ya ba domin zai yi da kan manzan Allah amma kuma na shi ne a yake cewa hanyar ta ta kowa duk cikin nan na da ɗariƙa a da ke cikin nan duk wanda zai na cikin sabon Qur'ani da sunna a mai masa kai duk wanda zai na cikin da Qur'ani da sunna sai wannan sai ta ran musulmi ta haka sai zauna a gida shi sa da halin da muke ciki da kai da ruwan ke ta sa har raba mu a fuskar addini har raba mu a fuskar siyasa har raba mu a fuskar zamantakewa wannan ya sa ba mu da tsaye shi sa ana shigar da kalaci wa aqimul la ويغفر لكم ولا تنابذوا فتشركوا وتحفظوكم وحيوا ان الله رحمه وبعد قانون ذلك شرف الكلام جاء شرف نادي العبادة إن شاء الله ده واجب تكون جملة واجب سنن continue to take it abin da na so ku yi hankali وماذا نتمتع a cikin da daga gita da ke wajen suna ganin ya kamata da magana wata mai kuma da magana. zai da gini. Wani rana da hakan ya ce shugabanni da siya ke yau shugabannin da suke siya a matsayin asirin. Wani zai za a amma za a yi iskarar shi ake musu iskarar. Musalama hadisin kalimar cikin yana wurin biyu za a shekara da yana da suke za ku za ku za a karbe ku duk shi shugabanni za a zama abin da a kafin suwa a ba na za ku gani yadda ba su ba suna aiki ba ne ba dan Allah sun ga mu da duk wanda yayi inkari yayi mutu inkari da wannan ya ku in kin inkari an abin da shi ba yayi ta ku ta kaga da ai shugaba ta a ga ya shugaba ce ba ba tare da cikin ta bace ba halin da ake ciki na ciki halin da ake ciki na da shugaba da kan ke kai kai wannan shawo ya san gwamnati da cikin ba ga da kan cikin an ga abin da ne kan da hankali ya yi kistawa a nigeria suna cikin suna kashe a kashe ko da kashe da kashe kuma cikin da suka masa sai da kuma mijin ya kasance yana da biyan goma sai ka ce suka kai a ka kuma biyan goma kuma a shi wannan ne aka ke yin shugabanni da na sai na ya ɗauki mataki wannan shi ne dalili kuma da sai na adam ya yi sai na wannan inkari da sai na ɗauka sun yake magana ya ɗauki ke na hana yin shugabanni sai Ali yana shi ce mini tare da matakala sallallahu alaihi wasallam an ce na Usman shugaba amma ya aka kai Usman na farko sai na Ali mai ta ashe akwai da yake ta kan wato mutane ya ga sun yi da magana a cikin jam'iyyar demokratiya ba musulunci ba ce demokratiya tana da tarihi musulunci ilimin demokratiya to an gina shi ne a can sallah tana da kuri Da fa tana da kuri a kai sallah sai mutum ya zo da kanta ya tsaye fatiha a cikin raka wanda raka ta yi sai ya sake wuta ya yi fatiha ya zo da zama to haka ma da karatu ya ina da tana abin da ta tana abin da ya kira attention element of democracy ma'ana rukunin Ka kaɗan da cikin rukunin democracy akwai popular stability popular stability shi ne zan cewa gwamnatin mutane ne suka yi ta kuma da mutane ake driving ake wato wato ta kasance ma'ana ta jagoranci wannan gwamnati da su birin sinon a gwamnati ma'ana gwamnati ce mutane ta mutane da demokurafi shi ne ce ta gwamnati of the people by the people for the people gwamnati of the people gwamnatin mutane bayarci ko mutane ke gaba ko da kuma kuma dace mutane ba to bayan mun da separation of power separation of power shine zan effective da ba legislative da ba judiciary da ba dan kan da samu ce ba kuma kowa yana autonomy shi sai yana cikin essential analysis da federal federal system of government dole ne a samu financial autonomy a kai judiciary institutional executive national legislative management yan san kuɗin ya ce gurin wani ya rinka sa kuna yin ba daidai ba a sa yan majalisar tarayya ko ko sanatoci su ba daidai ba ko a duk gurin a sa ko su yi ba daidai ba a a dan a samu justice a samu fairness and justice to sannan a nan akwai rikon dogo in na ce rikon dogo da ake nufi nobody is ever below ba wani bai karfin doka ko shugaba ya kara ma to duka za ta aiki a kai شفاء الضوء والجمال الفتمة موافق ولا تشوف إن علاقة الفترة شنزع ومساعدين علاقة الفترة بما تمنى ترمز إن علاقة الفترة يجب أبن دير ماتا توسنا أداما فتمة لا تفتنش دنجا أشعر ملاتي دمع عمله سيكي يبدو إذا شئت أنا من na na na democracy a samu plurality a political class a samu jirgin siyasa da yawa kuma kowanne a ba shi dama da gudanar da hukuncinsa ba da ɗan kashe wani da zai yi wannan kai wani sana ba don a koma one party system da zai ce cewa sarki ba shi da inda ne amma an da sun sarki yana sanarwa kun wannan jama'a sai koma ya wani kowa wani cikin attention akwai accountability and transparency bayan wannan akwai fundamental rights bayan wannan akwai free media a kyare media ta rinda cikin labarai na gaskiya ko da wannan labarin zai kuma gwamnatin dai gaskiya ne ya haka cikin gaskiya da inda ne shi gaba da shi da fundamental rights a wannan fundamental rights akwai shi a cikin universal declaration of human rights a cikin 19 akwai shi a cikin architecture of human rights in 9. a Association Act 9 and 1999 Constitution as amended. So one thing was wanda rest of ya shi ne freedom of speech. Kawai an na ake ya ke samun na da gaskiya. In za a san da gaskiya ko mutum da gara da kariya. Gaskiya na da Yanzu idan na zama ce tsadan fara da Katsina da Kebbi da Sokoto da Niger da kogi da kaduna ana sace mutane duk ya kuma da kyau inda ke ana karɓar ransu fansa na kuɗaɗen mutane duk ya kuma da kyau inda ke ana karɓar kuɗi kuma a cikin wani zaka jawa kuma na gaskiya ne kuma da kyau duba da wannan labarin ta ba kuma ba zai kuma ne ga hankalin gwamnati ne ba san ana yi domin kafin ana tare da shugabanni mutanen da suke zuwa ya musu halin da ta ke ciki sai ta shirin gaba su na labarin na daga yan shirin da ta samu abin da shi shi ta zama wato iri muka ce lalle shugaban kasa da wanda ke kusa da shi ta san ana wani arewa ta addini ana samun su matsayin ribar yayi bayan ya'yan suna da ɗanki ana kishe su bayan kun shi ya ba su damar wato damar rayuwa zuwa kalki na rayuwa ana kwace musu zuciya ana yin tare da ba da matan su da ƴaƴan ana kona su wanda na san duk wani ɗan adam bai hankali da yake da dama wace bane shi wanda yake waɗannan abubuwa to wannan sun ce shi da ka a demokrasi ba ne ba ne to wani sai zai ɗauko dokokin addini cewa ai ba a yi wa shugaba na siha alalan eh a gwamnatin musulunci ko a tsarin musulunci amma a tsarin demokrasi a tsarin kafirci akwai provision a cikin constitution da yana cewa kowa ya fita albarkacin ba a isa in lafiya ta ta fita abin da ya yi shi ne ɗaya to me da ke me da ce a cikin nan za ka abin da nake faɗa shi ne ya da ɗan ɗan malaki da ba a su ana duka ya shugaban kasa da duk wani wanda aka bai shugaban kasa kuma masu kawo bayanan ganyen su ya da ɗan kashe shi ko bayan an kai da naira biyar goma كومن عندي فهمت شو أقول لك بعد فهمت أنا مش أنا ميرا جريمة بدي جينا إن جينا لا تبغى تعرف جين كده تبغى تسمع شو أنا مو يعرف شو جينا إن جينا لا تبغى تعرف ما يعرف وأجي ما أنا بدي فهمت كده وأجي ما بدي فهمت إن كون كبار وأجي ما بدي فهمت إن كبار وأنا نسا عمي كيشو تكمل نيجيريا في أمباني بدو كوكينكا جاجاو تكوكا كبار a amfani da doka samarwa talakawa don arewa su da yanci a daina kashe su a daina kashin square ba za a zai da kuma kamar sai an zuka an kawo mina an ci kawo biyar goma a nan za a zai gangi kafa su miliyan goma idan da za a haifin miliyan da kai kuma na sabo da wannan kafa kuma su a cikin dare sai an zai a kawo miliyan goma a cikin dare a nan za a zai ce miliyan goma kuɗi amma karbe miliyan goma kuma an ce wannan mace wannan lafi yanzu wannan da ya kai ake tsarin magana da wani a cikin yanzu da wasu iya ga wasu shi na yawa da cikin tsarin lafi ka magana a sarari su yi bakin ka amma ka kai ya yawa ta da ba wani karfe mutunci to na kawai magana da yadda yana sanar da shugaban kasa kuma cewa dole shugabanni ke dai a jihar cikin siya a wani وفي جمهورية الديمقراطية حتكون مختلفة والله أنا أرجع في المسلم فيها بداية إلى آخرها أما dama waye yake taron su mutane sai suka gane za ku wayar da kan mutane mutanen da su jiyo da gangan su suka ɗan su zaɓi wani wanda ba su ba su za su gyara wanda shi ne da yake kan yake fitowa sun yi bayani ta ka akwai malaman da ke zuwa su gaya masu akan amma fata da malaman suke ba da wani amfani domin har yin sun sukan ta kuma kai na ina da yanzu mai manyan malaman sun zo mu bari sun sai ake abu kai saboda ba ya sun musulmi da a da musulmi a cire shi a tsarin wanda zai a gaske an cire shi da aka dole a kai a tattala ta gaskiya gwamnati ta yi abin da ya dace da ya dace da duka. sun gwamnati ta yi abin da ya dace da duka. dan Allah ku ta wata gwamnatin wacce ba take bota ta yi a wanda ya ba Wa'afin da ta ake, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أما بياننا في الزنا والكفر أما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وأن wasu balata gami ne na allafi sun guda ɗaya ne allafi inda yawa allafi shi ne wallafi ya fi ya sami shi tabin misali mata waɗanda ke zai ke wa alfahisha malamai ta kaɗa sashi a kan shi ne zina matan da ke zuwa su yi zina sarta shiru a rikin na alfa'a ta binku sai ku sabon shaidu kama musu shaidu guda guda guda وانا شديد دامن هو من السيارة ستلمي لتغير جو دي من سابون من شديد جو دي من سيشين يطعن في قوهن في البيوت يقول بيكي سيكوثاني سوى الدارة أترى الدارة حتى يسوى الفاهمين النوم حتى يقول لك أنا بطعن أو يجعل الله لهم سبيلا هم أن أكبركم على مياه المياه وسوى الدارة اما اذا كنت تقول اخر فقلنا لا شيء الى وشي لا تقرا الكتاب انا كتابه كتابي كما ان فكره الحكم اثار وبالتالي ما نقص في الشيء حتى ان التكشين اخاو كل شيء بيشاد بل لا كان يتاكد الى ما انا شيء كان نقص في الكلام بدون حكم كذلك حتى ان الله سوره wannan shi ne hukunci har sai sun dace da su da gobe kwanakan na haka yi jani sai ya shaɗa da hukuncin na karewa a gida da yin gudana hau rasmi ko kuma a bakin rasmi idan ne idan ya taɓa wani za a wata na zaratin lissafi yake cewa daga mana ana tattara bayan ku zuwa an yi zuwa zana shi zo ka fara gare ku zo ka fara gare فنجعل الله لهن سبيلا ألا يأتي يمس ومن هي هذا أن شاءت وقلت yanzu Allah ya sa wata hanya da za a rage musu hukunci da ita to wannan hanyar da ta hanyar ce sai ya bin ne da cikin wata sai an samu zuwa na kan wanda suka yi tsoro ba ka na da ɗari kuma a shekara a kan shekara shekara ɗaya sannan a musu ne a tsakanin su gudana da duk wata wata duk an su gudana da duk kan shekara wannan wanda suka bai koyi bai sannan sai ce wa bai ji kuke sai can kasa a kawo kuma sun yi zina jarin kimiyya na cin wararra shigo za a musu gudana da duk ma'a masu rake wannan ya sa malamai sun muslim na hanbali ya ce da wannan hadisin za a yi sai ya taɓa yin aure ya zina a hankula da ɗari kamar

والغامسية واليهودية ولم يسبقهم قبل ذلك فدل على أن الجنة ليس بحكم بلد هو مصروف على قلبه ما يوم يعني يتفعل شيء تبقى بذلك كلمة لا يجب عن لا يجب عن دين لا يوم لا شيء إنما هذا يجب بدون ما يتكافت بأن السنة في رجل ليس رجل ذلك ما يوم يعني يعني أنه ما كان إبليس بلاد kawo ne sassan da musu na wanda ya yi akan cewa da su ashe idan an saba matinacin da ya tsaye kawai ba sai an masa gudanar ba za a yi shi ba idan an yi shi ko an masa gudanar wani shi ne kafa yawon muna cikin cewa su yi ake أقول أنه ليس فقد الزاني والزاني تبدي كل واحد منهما أتكلم ولا تأخذكم به ما رأتكم فيه إلا إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة والإشهاد هذا وما رأتكم به شاشد رسالة ولدان يأتيك والذين ولدان يأتيك سنة وحدكما شيء يقول لك أنت عشان أنا لا أشتغل على أنت تبجيني هذا وأنت في بيتي وأشار وآبوكما وأنت تتكسر كما تعين أنها تتم تشيل الشكل والتعيين والفرد بالمعاني هو لا أنا أتوقف أنا أتوقف أنا هنا أتحييك أن شاء الله سوء فيه يتعلم رابع محشر رسول أحمد إياه يوم السكر هو الذي يتشكر أما فإن كان واسعا إذا سنتوا سنجان فأحييك أنهما سوء في المكبر إلى ذلك لا تكون ما بكلام قبيل بعد ذلك صدق الإبراهيم تبعهم من المخلوق على شيء سبب منه لأن الشاذ من الذنب كما لا تنسى يوجه كبير الذنب وما بيوجه الذنب إن الله كان توابا رحيما لأن أنا الشاذ على نفسه توابا ليوم الفتوى حين في سبحانه وتعالى شيء إن كانت حديث البخاري المسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت قامت أحدكم ينزل بيده في كلام فليجلس حتى لمسكن أسهله ولا يشرف عليها ما نفذ أي حديث عن المسلم كان وقلت شيء مهم شيء أكبر فيه لا أفكر في الفرق فيه أخي أي واحد لغاية داود cutarwa بعضهما لقد مثل كلام الزانية والزاني فاسجدوا كل واحد منهما مئة سجنة يقومون آية الشافعي تلاوة تأخذ من كل شجار الشيخ والشيخة إذا لا يفجنوهما البتة كان من الناس من يقع السجن فيه شوف يا كلام وما تسمع من كتاب أي أسمي تنتظر أيضا إن أنت عم تنعيدنا يا وبشيخ السواء من الشيخ شرع مبلغ كيش تكلمي أمثل daga baya aka ce to a daina mutum da gida cikin ma'anin da kai su da su gida daga baya sai aka tare dan mutum da ya taba ma guda da ɗari da su da shi kara daya dan mutum ya taba aure kuma kai masa guda da ɗari saboda da kai kamar yadda imamu Ahmad ya faɗa amma sauran malamai da ta a ga ko da na sunna manzala ta kuma duk wanda ya yi wa da shi da to wannan shi ne hukuncin shari'a kan tun da aka zo ba a yi wannan tun da aka gabatar wani daga nan kuma suke cikin dawa ya kuma da ba abin da suke kawowa sai tsananin yana zuwa da wani kuma da yanzu da wuce ci kuma tun da yana haramar da musu fi'a ya yi na yanzu ko za ta dole zai kashe duniyar ta ko duk ɗari biyar ko biyar biyu a wani amma yana sai da zai tabara kan tsanina zuwa su kudu tare da yanzu kake kima da rai wata har dubu goma wata har duna biyar wata da yanzu na samu kara mata ba ta gani mara an taɓa yin da hanya da rai na gidan mu da rai a kan girma ke sata a shayar ce zama wani saurayi kullum sai ya yi ma'amala amma abin da ke shi ne na sai baka abin kai ya ba shi abin ta gara da shi mata kayan ɗari biyu sannan kuma shi mata biyu da shi da ba shi kuɗin bai ma ɗin biyu da wasu ya bai kaɗa ta haka jiran da suke wannan zai mu'amala jiran da mu'amala shi in Allah ya an kulawa ta ta har jiya har kan har kan da suke sa lokacin da suke al'ada kai a matsayin uwa ka rinka tsarewa har ka suna ɗakin don ta da ɗauka tana ba shi har ki nemi tsara uwa in ta rinka ɗakin ta ta rinka waya tana buƙatar waya ta ce a masa waya da ta rinka ta bai su da yake masa muna gaba duk abin da suke bukata kai maka daidai ba shi sa magana ta salama ya cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi ke jarrabawa ya jarrabe shi da ƴaƴa mata da ya yi wasu nawaci ya yi wasu ladabi ya yi wasu ya kula hankinta za ta kuma ce wannan dalilin wannan matan guda zai shiga aljanna wani sahabi suna da kuma ta jin gari shi ya miƙe ya ce amma Allah ko da mata biyu da za ta kuma da ƴaƴa mata biyu لا أكيد والناس صغيرة أما سنة لو كانت كل وسنة كل التربية ومن يعني تبدأ من ذلك شيء تأتي بالله من السماوات والأرض يخلق ما يشاء يا رب لمن يشاء إناثا ويغفر لمن يشاء الذكور أو يشوفكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء رحيما إنه عليم أما يتناول سبحانه البوت بيضاء ابن القيم أحيط فرد وجد أحكام المولود التي أظن أن لا يرى يا رب لمن يشاء إناثا don waɗansu suna ganin wasu ƙarfi siyasa su bai a fara ta cikin spiritu wata na da kima. Na biyu don a gane kulawa da suna da tattalin muhimmanci. Idan Allah ya ba ka mace ya ba kuwa, to ba kula da Shi ka so da zai ba ka ba ka ba shi da kuma. Ba ba shi da Mutum ya zuba sana'a, kamar za a ce ma'ayin Allah ne shi ka tattawa in bayan kowa ya tsanani ba mu yi amma a yanzu ذلك بكل يا مكسيبات عند الجبل هذا فلا أشك ذلك سيح عند الجبل أي أن القوة تمشي وتمشي هذا الشعر كيف مثل الشعر يفكر بنفسه تنسى هو ذاتي ذاتي ولم يستعصي الذين لا يجدون البتاع حتى يكون مضارب في هذا الهدف ومرة الشعر na kan kama zai wani jimai da shi da da kan kawo ne ba su kan shi da ba ta da zai ba ta da da nan kan kake masa wani abu da shi din gobe a cikin filan da ta ba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما tana da wani shi da bisa da shirya da wani kuma tura na da tana da wani da fara da su da ibadun ita a da alƙawari ya fi kan iya da yin da malamu Allah ya rama da kai da rama da tsara da tsirin abin gaskiya an ta alfara mu da ita da Allah ya ba shi da gire wadanda za su mutu san ta wadanda na ba da mutu da tsara da kai na ba da tsara da kai suna da ana tabarar da mutane da gwamnati wa wani na Najeriya suna ta taimaka musu. Ana ƙara dawo su na suna da gyara da tabbatar da abin da ya shi da daidai. Ya Allah ya suna da zuwa manufa a cikin talakawa musamman musulmi ta haifa. Ya Allah mun kawo kudin kawo ma da kuma karatu a cikin suna da mun kawo Allah ya sun dawo da wani suke kai alkai. Allah ya sun dawo da wani suke kai alkai. Idan suna da gyara Allah ya gyara musu gyara musu ba su gyara gyara. Idan sun gyara hanyar ka sun da su a kan kujerar su. Ya ubangiji Allah waɗannan bayan da suke mana gudanar suke cin mutuncin ma'aikatan da suke ya kallon ya kallon da nan da Allah ya yi alƙawarin cewa duk wanda aka gani ta yi Allah ya Allah ya ɗauki sarki za ta kare za ta taimake shi ko da ba a yi wajen lokaci ba. Ya aka rama ko mun kana zan da ke na ba. Ya aka tabara ko kalamun da kuka zuwa bayan Allah ya dinga kan Allah ya. Muna yin Allah ya. ألا من ذلك أن كانت البنات بالنسبة للكتاب المسلمين ألا تبدأ في أن الأشياء ثم رسول الله أن لا تكتب أن تكون التأسيس قال أن لا تكتب يولك عن أسلمنا بمولة من أجل أي صعب أسلنا هذه الصوحة الجانبية أعلى الوصوحة فيه من أن هذا الاستفاعة الشبلات المشروعة لأن في من رابع لك ألا في من رابع لك إلا تبارك ولا غيره أن أصابك من لا يأتون مسجد مدمنا وتكتبون إليه أنا أصلي على رسول على آل محمد وقال بيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بن حميد بعيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بن حميد بعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله